the union makes us one. Victory, victory for all. yadda 'yan kwadago a Najeriya kenan suka gabatar da zanga-zangar bijirewa tsadar rayuwa da neman a yi gaskiya da adalci a yakin da ake yi da cin hanci da rashawa ɗazu-ɗazun nan a nan Abuja. Bayan da suka fito daga gidan shugaban kasa shugaban ƙungiyar kwadago na Najeriya, Comrade Ayuba Waba ya yi jawabi. And we presented our kata of the man. is on the issue of good governance. We reported to him the situation that is on ground now. Mun gabatar da bukatunmu ga mukaddashin shugaban kasa Muna tuna mai wannan shine karo na biyu da muke wannan zanga-zanga na neman jan hankali domin neman kyakkyawan shugabanci da neman ayyaki da cin hanci na gaskiya a Najeriya. Domin babu wani alaka a halin yanzu tsakanin Abuja da sauran jihohi sama in ana batun maganar albashi ko kuɗin fashin tsafin ma'aikata. Mataimakin shugaban ƙasar ya ce mana za a duba waɗannan batutuwan amma duk da haka za mu ci gaba da wannan gwagwarmaya sai haƙa ta cimma ruwa. wasu 'yan kwadagon sun yi karin bayani. Sunana Kwamar Simon B. Mada. Muna rali ne akan eh, ababe da muka gani da gwamnati suke yi da bai cancanta ba. Kamar governance, good governance muke bukata a kasa. Kamar irin shi wannan gwamnati akwai promises da yawa da ta mana na canji. Kuma canjin da muke bukata ba shi canji din muke gani ba shi ababe suna kara kuɗi ga baki daya ai bitin an ka kara kuɗin ta to ana kara kuɗin nan kuma salari bai karu ba suna alfamid a mozo lari ne gwamnati na cuce waka so mu je mu yi shira tare da su yanzu me kuke so a yi a yi man mai kyau kamar me ma areas of salary areas of promotion areas of many things that uh, the they refuse to pay Nigeria da Nigeria Nigeria da Nigeria Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.